al'ubudiyya littafin shekul islam ibn taimiyya yana da kyau don yi faɗakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara na ɗan jijji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da ake da aka ce malamai ne suna maganganu akan sabuwar shekara amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri shekara da shekaru ana ta gwagwarmayar yaya za a murkushe waɗannan bid'o'i amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro su sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarda ya hana ruwansa gudu ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina bayan shirka da Allah maɗaukacin sarki babu abin da ya kai bid'a kuma shi yasa malamai suke cewa hatta mai ma'asiya mai saba wa Allah mai yin kabira ya fi dama dama akan mai yin bid'a domin shi mai yin saƙon Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake saƙa kuma ana masa fatan wata rana zuciyarsa za ta motsa tunaninsa zai dawo hankalinsa zai dawo jikinsa ya yi tintintini da girman Ubangiji ya tuba ya bar abin da yake yi saɓanin ɗan bid'a da shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne bauta ce ga ubangiji lada ma yake jiran ubangiji ya bashi akan abin da yake yi na bid'a kaga wannan yaƙi da shi akan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar ya fi zama mai wahala kuma shaidan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo mai masiya to duk da haka amma wasu ƙoƙari suke su ƙara yada wasu sababbin bidiyoyi a ce saboda shigowar sabuwar shekara annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara a yi azumi a farkon shekara wato ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yaɗa ta a kafar watsa labarai a cikin gari na musulunci wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuma ban ga akwai kishi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana yin shiru kirawo mutumin da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya karara a yada ta miliyoyi ko dubin nan jama'a su ji ta a lokaci guda amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba wannan abin takaici ne a garin da ake tutiya da san annabi sallallahu alaihi wasallam a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi azumi farkon shekara a yi azumi karshen shekara waye ya taba karanta wannan a wani littafi na musulunci annabi ya ce ka yi azumi farkon shekara ka yi azumi karshen shekara to bai tsaya nan ba bai wadatu da wannan saɓon ba da aka kuma masa tambaya shin ana iya ai salloli da wasu nafulfulu da wasu zikirai da wasu abin da ya ce eh kana iya shatawa kanka ka yi kana iya shatawa kanka ka yi wasu salloli ka yi wasu nafulfulu ka yi zikiri ka yi tasbihi domin su ma ai addini ai sallah addini ne zikiri addini ne tasbihi addini ne saboda haka saboda sabuwar shekara kana iya kirkira wa kanka waɗannan abubuwa kai su to kaga wannan wata sabuwar bid'a ce wasu manyan in bid'a ba sa faɗar haka suna da dai wasu gurare can da suka makalkala bid'o'in su a ciki amma ba irin nan ba musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a muharram wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya hijira ya zo ya samu yahudu na garin madina suna azumin goma ga muharram ya suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga Allah domin a wannan lokaci ne Allah ya tserar da annabi Musa daga Fir'auna annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahihain yace nahnu haƙƙo bi Musa minhum fa samahu wa amara ashabahu bi siyamihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mun fi su cancantar mu yi farin cikin abin da ya samu annabi Musa don haka sai ya azumci wannan rana ya kuma ce wa sahabbansa su azumce shi don haka annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya dinga azumtar al'ashir min muharram goma ga muharram ya ci gaba da azumtar wannan goma har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara yake cewa la in ishtul qabil la asumanna tashi kamar yadda yake cikin sahihul muslim yana cewa in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin har watan tara ma a har kwanan abin ranar tara ma wato tara da kuma goma sai ya zamana Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi kafin wannan shekara ta zagayo ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin tasi wal ashir tara da goma min shahrin lahil muharram to wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi mafi ingancin littattafan nan guda biyu sahihul bukhari da sahihul muslim da duk mai karatu ya sha jin haka sannan kuma <clears throat> ya zo a wata ruwaya a wasu littafan ba sahihai ne ba cewa ana iya azumtar sha ɗaya ran sha ɗaya ko tara goma sha ɗaya amma ruwaya ce mai rauni malaman hadisi sun yi magana akan rauninta domin ruwayar min tsariki Muhammad ibn Abdulrahman ibn Abi Laila wanda kuma a gurin malaman hadisi sayyi ulhib ne wato yana da mummunar hadda ta rike hadisi saboda haka suke raunin hadisinsa don haka hadisin sha ɗaya bai inganta ba hadisin tara da goma shi ya inganta to wannan ne aka sani a musulunci kuma shine abin da ka yi Allah maɗaukacin sarki ya baka lada domin yi koyi da annabin rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ka aiwatar da sunnarsa amma wani abu ba wannan ba da ka kirkiro ko dai ka yayata shi cikin musulmi ko kuma ka ji ana faɗa yi aiki da shi to bida'a ce wanda kuma duk yayin aikin bida'a Allah maɗaukacin sarki ba zai karba aikinsa kuma Allah madaukakin sarki zai sanya masa kaskanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira kamar yadda Allah ce wa kazalika najzi muftari duk waɗanda suke masu yi wa Allah kage haka Allah yake yi musu wato sakamako na kaskanci da wulakanci sannan wani abun mamaki shi wanda zai kirkiri hadisin wato abin da yake nuna maka baya da zurfin ilimi don wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi to ko da zai yi ƙaryar yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano ƙaryar ne amma wani ba shi da wannan wayan ba shi da wannan dabara saboda jahilci watakila da toshewar basira ya ce farkon shekara annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara saboda ka farkon shekara shine muharram don haka a yi azumi a muharram ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga Muharram zuwa Zulhijja a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan babu ma wannan to ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara a larabawa suna amfani da waɗannan watannin al-muharram safar har zuwa zulhijja amma ba su ce wai muharram shine watan ɗaya safar watan biyu uh, rabiul awwal watan uku har zuwa ƙarshe ba babu wannan lissafin wannan wani lissafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya waɗanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da harkokin musulmi lokacin sai na umar aka samar da tsari lissafi da hijira aka fara da muharram amma ba wani abu ne wanda ya zo nassin sa Alƙur'ani ko a sunna ka taɓa jin a alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko littattafan malamai na ilimi an ce maka watan ramadana shine watan tara ba na jin akwai wanda ya taɓa karanta wannan a shaharu tasi shaharu ramadan saboda su ba wannan ne lissafin ba na'am inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran amma ta ina yake farawa ta ina yake karewa ka yi dai ka san adadin shekara wata goma wata goma sha biyu ne saboda haka ko masu zakka aka ce idan hala alaihi hau idan shekara ta zagayo wani wani a ramadan za ta zagayo wani sabin nan a wani a sha'aban wani a rabiul awwal wani a zulhijja shi abun sa wannan ce shekara almuhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu to shekara ta cika wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi nasi amma kiran wannan watan ɗaya watan biyu watan wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin sai na Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane to amma shi kaga har ya samo masa hadisi da yake nuna cewa muharram din manzo Allah ce shine farkon shekara to duk wannan yana nuna maka a wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya to sai Allah ya tona masa asiri cikin dan kankanin lokaci saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji musamman duk abin da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a dinga taka tsantsan wajen karɓar ta musamman a wannan lokacin ko musamman a gari irin wannan namu wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wasu ɗauka ma addini ne kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya to wannan ita ce fadakarwar da naga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al'ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi kamar yadda muka fara ji a wancan satin yana raddi ga masu bin addinin haƙiƙa, masu da'awar hakika daga cikin sufayi Ibn Taymiyyah yana cewa wannan addini na hakika sufayen farko ma ba ta bin shi wato irin su Junayd wanda ake kira Sayyidu Ta'ifa al-Junayd irin su Ibrahim ibn Adham ah, irin su a tusturi da sauransu da sauransu irin su abdul qadir jilani irin su ambali ibn muslim bas malamin shi abdul qadir su kansu ba sa bin wani addini na hakika yan baya baya ne da suka zo daga cikin sufaye bayan sun hada sufancin da wasu aqidu miyagu sai ya zama da sun tutsar da wasu abubuwa a ciki irin su ibnu arabi ibnu arabi ibnu farid ibnu sab'in da da ire-iren su irin su al-Qunawi da sauransu to waɗannan su suka shigar da addinin hakika a cikin sufanci wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarto tauhidin rububiyya wanda a baya ibnu taymiya ya gaya mana cewa ba shine abin rigimar ba mushrikan larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya to su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya kai fana'i amma wallah ta kai baka ganin komai baka jin komai baka taɓa komai sai Allah komai ya zama wato ka la ta shahidu siwa siwa shine wani Allah suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la ya rauna la ya rauna eh, la ya rauna fa'ila illa illa Allah wato ko me ya gudana ko me suka yi ko me aka yi suna kawai Allah ne yi ibnu taymiya yake cewa fa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha ba sa ganin akwai wani abu mai kyau ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau ma'ana ba sa bambanci tsakanin abu mai kyau da mara kyau su duk a gurin su Allah ne yake komai saboda haka al makhluq a gurin su laysa lahu fi'lan la yarawna lahu fi'lan idan wani yana shan giya to Allah ne in wani yana caca Allah ne in wani yana sata Allah ne ma'ana kowane aiki ka gani to shikenan kawai ka jingina shi zuwa ga Allah la fa'ila illa Allah wai sun kai wata martaba da take ta koli kenan suna to kaga duk wanda ya ga ya kai wannan martaba to ko me ya ga da ba zai la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yuzam duk abin da ya ga dama zai zai iya kisan kai zai iya sata zai iya zina zai iya liwaɗi ko me zai iya yi saboda shi a wannan lokacin yana yana la yara siwalla ko me yasa za ka ta mamaki a tabaqatul a tabaqatul awliya na Abdul Wahhab Sha'rani littafin Abdul Wahhab Sha'rani tabaqatul awliya zaka je ana faɗar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka ya ce a rike masa ita ya zube ya yi ya ya zo wa jaka wannan yana cikin karamomin min karamati haka yake cewa saboda ai wai kai kake ganin shi yana nan, ai kawai Allah duk komai ka gani kawai ka sallama kawai ka sallama hatta a cikin jawahirul ma'ani ba an ce kaga shehin ka yana shan giya ba ka kai magana wai kai ne kake ganin shi iya yake sha amma ai ibada yake baka sani ba to wai fana'i ne an yi fana'i amma shi wallah ba a ganin komai komai ga wai kawai Allah ne saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne ta ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira a dubi karuwa a dubi kwadami a dubi komai wanda ba zai iya tunawa ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai anan kan yan addinin hakika akai tabo murzu da su to su dariƙa suke yi da gaske dariƙa suke yi da gaske abin da yake cikin dariƙar sufanci suke suke fassarawa suna ga yaya za a dinga wani boye boye a fito ai mana na za a dinga boyewa to aka dinga jan su daki ana ana lallashin su yaya ku kuna firamare kawai ku ce za ku shiga jami'a ai abin hawa hawa ne ai sai kai ne sai ka gama sannan ka je kai ka amma kawai kuna in firamare kawai ku tsallake ku je jami'a to aka yi ta lallashin su to gaskiya su su abin da suka karanta ne ba wani abu ne suka zo da shi sabo a tsofanci ba dan sun rarraba a kansu sunayen ubangiji wannan ar-rahman wannan ar-rahim wannan al-qudus ko ba wani abu suka zo da shi sabo ba to saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi hakika ce kuma ka sallama kaddara ce to shine ibnu taymiya yake cewa wannan kuskure ne babba wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da wata hakiki da tauhidi da irfani suka suka suka fada a ciki yace wa ila hadha ashara Sheikh abdul qadir rahimahullah bima zukira anhu cikin abin da aka ruwaito daga Sheikh Abdul Qadir ya yi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa su kai bayyana فبين أن Rijali. من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا da dama daga cikin mazaje in suka kai batun batu na magana akan kaddara ko akan abin da Allah ya hukunta sai su tsaya nan sai su tsaya nan babu ƙarin bayani illa an illa ana yace sai shi zan yi mana sharhin me yake nufi illa ana fa inni fa inni in fatahat li fihi rawzana yace ni Allah ya bude min wata ƙofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji fanaza'tu aqdar al-haqq bil haqq lil haqq saboda haka sai na cije na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji bil haqq amma da gaskiya lil kuma dan na uku shine ubangiji na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji amma ta hanyar gaskiya kuma dan ubangiji wal rajulu man yakunu munazi'an lil qadari mutum na kwarai shine wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda zai bi wuya ga abin da ya shafi kaddara an yi wa ibn taymiya tambaya akan wannan ibara me yake nufi to za mu ji ibarar ga ta nan dai amma ma'anarta ba sai ba ki cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya to hukuncin ubangiji ne Allah shi yake hukunta na alkhairi ko na sharri baya wakana sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta kuma ya kaddara kuma ya so ya wakana to amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu ƙauracewa ko mu kusa mu kawar da kafirci ta hanyar imani an umarce mu mu kawar da sabon Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya an umarce an mu mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna an umarce mu mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi saboda haka ɗan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi haƙuri ya karbi kaddarar ubangiji in ta same shi amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ba da sunan kaddara an umarce ka in abu na kaddara na jarraba ya same ka to kai hakuri amma ba a umarce ka ka saba wa Allah da sunan kaddara wannan shine abinda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatarwa المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yake cewa mumini wanda yake karfa ya fi zama alkhairi kuma ya fi soyuwa gurin ubangiji daga muminin da yake mai rauni sai eh, dukkanin su suna tattare da alkhairi da mumini mai karfi da mumini mai rauni duk suna tattare da alkhairi amma ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka kada ka nuna kasawarka kada ka nuna kasawarka idan wani abu ya same ka mara daɗi to ka ce ah, fala taqul لو fa لو تفتح تفتح عمل الشيطان kada ka ce da nayi kaza da kaza da kaza zai faru domin kalmar da nayi tana buɗe kofa ce tana buɗe aiki ne na shaidan. walakin qul Allah wa ma sha'a kadai ce kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar a wannan hadisi kun ga abubuwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini abu na farko ya nemi abin da zai amfane shi saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi riko da shi ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita ka nemi sanin da'a ga ubangiji da manzansa don ka yi aiki da su ka guje wa abin da zai tuke ka ka guje wa kafirci ka guje wa shirka ka guje wa bid'a ihras ala ma yanfa'u kaga ashe kenan ba a ce ka zauna kai ta abin da kaga dama ba kana hujja da kaddara sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu lokacin da wani abu mara daɗi wanda ba ma so ya auku gare mu to a lokacin kuma abin da ake nema a taslimu li qadarillah arriza bi da. kada ka je kana ai abin nan da a ce hanya kaza na bi da kaza da kaza da kaza da kaza abu kaza bai auku gare ni ba a kada ka yi wannan ka ce haka Allah ya so wa ma a fa'a shi kaga abubuwa guda ne abin da ya shafi ibada kada ka hujja da kanka ka yi ƙoƙarin yin fituka akan abin da duk zai amfani ka sannan kuma abin da ya shafi rayuwa duk abin da zai shafe ka na bala'i na musiba na ɓacin rai to ka sallama wa ubangiji ka rungumi kaddara wannan shine ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne shin abdul qadir yake cewa shi ya yi munaza'atul aqdar aqdar al-haqq bil lil haqq ma'ana bai tsaya ya ce duk abin da ya ga kai ya samu kai shi a ciki ba zai dore a kansa ya ce kaddara ce ta ubangiji a'a Allah madaukakin sarki wanda shine ya neme shi da abin da mai kyau ya bar abu mara kyau to wannan zai yabi umarni ya guji abin da aka hana Yabi umarni ya guji hani to ya tsaya akan wannan ya yi ja'in ja kan wannan kaga wannan shi ta ce shari'a sabanin wannan shi ne abinda waɗancan suke kira hakika kai tobarar da kake so kai kana kan hakika sai ya ce war rajulu man yakunu munazi'an lil qadari wato kada ka saluda ka ce kai in ka samu kanka kana kana laifi sana'ar ka shine cin kuɗin ruwa ko sana'ar mutum shine suke sata ko ta hanyar ta ce yake cin abinci kada ya ce shi haka Allah ya rubuta masa a'a ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya ga ya bari har ya ga ya bari kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana ya zami haka Allah ya kaddaro mana kada yayi wannan war rajulu man yakunu munazi'an lil qadari lil qadari ana yana kan fi babil umuri ka ja da kaddara ka kace kai kaddara kenan ka sadu da kamin kauya la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda kawai zai ce shi ya bi mi kauya ga ba shi kenan ba zai canza ba to amma za ka samu mutum a cikin al'amuransa na yau da gobe baya yadda shi ya bi wuya ga da wani zai zo ya share shi da mari in yayo taso zai magana ce hakuri haƙuri ƙaddara ce lahi ba zai yadda ba kaddara ce kai hakuri haka Allah ya rubuta a lauyin mafi zan malika ko wani ya shi bashin ya shi bashin shi kibiya ce sai kai hakuri haka Allah ya kaddara ba zai yadda da wannan ba kaga abin da ya shafi maslaha salah ta bil qadar amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara za mu fata wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi Adam alaihi salam da annabi Musa alaihi salam wallazi zakarahu shaykh rahimahullah wa huwa allazi amara Allah bihi wa rasuluhu lakin wannan wawdin akwai ga wata nuskar akwai wa huwa ko huwa a duk a ba kai irin ta wace eh babu ko to haka ya kamata babu babu kabar ne na kabar ne na mubtada والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله abinda Sheikh Abdul Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzansa suka yi umarni walakin na kathiran min ar-rijali ghalitu fihi amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakurai dangane da haka fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahdihim min al-ma'asi wadh domin za su ga abinda aka kaddara wa ɗayansu na fadawa cikin laifuka da zunubai aw ma yuqaddaru ala an-nasi min zalika ko abinda aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka bal min al-kufri wasu ma su ana aukawa cikin kafirci wa yashhaduna anna hadha jaa bi mashi'atillahi kuma su fahimta tayar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yarda Allah da san ubangiji wa qadarihi da kaddararsa dakhilun fi hukmi kuma kuma wannan ya shiga cikin kasancewar ubangiji rabbul alamin wa muktaza mashi'ati kuma ya shiga cikin abinda bashi'ar ubangiji ta hukunta ya shiga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya so ya wakana fa yazunnuna sai su yi tsammani anna lislamu lidhalika a miƙa wuya ga haka a saduda wa muwafaqatahu a yadda da haka warrida bihi a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin saban Allah a ci gaba da zama cikin zulubai a ci gaba da zama cikin kafirci wala wa zalika da irin waɗannan dinun dauka addini ne wa tariqu su dauka wata hanya ce wa ibadatu su dauka wata ibada ce fa yubaihuna al-mushrikeena daga nan sai su auka cikin yin kamaiceceniya da mushrikai sai su zama tamkar mushrikai allazina qalu wadanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha a ma ashrakna da Allah ya ga dama ai ba za mu shirka wala aba'una iyayen mu ba za su yi wala haramna min shay za mu haramta wani abu ba abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi don haka muke yi kaga suna hujja da mashi'a kauniya qadariya haka nan suna cewa anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama an ce su bada sadaka su wa gajiyayyu sai su koma suna a ah, to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi ai tunda kaga baya samu Allah ne bai so ba to dan menene mu zamu dinga bashi ku kyale in Allah ya so sai ya bashi wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadna suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba tunda har muna bauta musu haka Allah ya so wa nauhudu da an shirye su zuwa ga gaskiya la'alimu anna al-qadara amarna an narda bihi da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara wa nasbira ala mujabihi mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abinda ita wannan kaddara ta hukunta fil masa'ibi a cikin masifu allati tusibuna wanda suke samu kal kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri wal marad ko rashin lafiya wal khawf ko tsoro amma duk da haka ai kaga ubangiji bai hana shi ya umarce shi talaka ne da ya je ya nema wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah an umarce shi da ya fita ya je ya nemi arziki famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku yawo a ban kasa ku nemi arziki ubangiji ba a ce ya zauna ba kamar mutumin da yake jin yunwa ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba to ai yin wannan Allah ne yake kaddara ta in Allah ya zan koshi kawai zan ji na koshi kaga ai tashi yake tafi neman abinci ya ci domin Allah ya sanya sababin koshin cikin sa neman abincin da da cin sa mutumin da yake son da ba zai zauna ce Allah in ya riga ya hukunta zan yi da ba kawai zan yi ki aure zai tashi ya nemi asbab ya nemi aure eh? to haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ubangiji to in ya ya wani abu ya auku gare ka wanda mara dadi abinda aka umarce ka shine kai hakuri kai hakuri amma ba ka jefar da asbab ba ka jefar da asbab ba qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbi babu wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin Wanda wanda yayi imani da Allah to Allah zai shirye zuciyarsa qala ba'd salaf wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwa rajulu tusibuhu al-musiba Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka masa fa ya'lamu annaha min indillahi ya san daga Allah take fa yarda wa yusallim sai ya karbe ta ya yarda da ita ya sallama wa qala ta'ala Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha babu wata musiba da za ta samu a cikin ƙasa ko a kawo kanku illa fi kitabin Fati tana cikin rubuce a littafi na launin mahfuz min qabli an nabra'aha kafin mu halicce ta mata wa kana din akwai ta a rubuce inna zalika ala Allah yasir yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kuce muku wala tafrahu bima atakum kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same kada ku yi bakin ciki dan kun rasa wani abu haka Allah ya rubuta ku karbi abin daga da cewa ubangiji ne ya rubuta muku sai Allah ya ba ku ladan hakuri sannan abin da za ku samu kuma kada ku ɗauka iyayen ku ne ya ba ku ƙwarewar ku ce ta ba ku dabarun ku ne suka ba wannan ya ja ku ga girman kai kada ku yi haka shine wala tafrahu bima ataku kada ku yi farin ciki na girman kai da abin da Allah ya baku. ku wa fi Wa fi عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال اعتد ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فلماذا اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أقول لك؟ قال نعم فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يكون مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم لوط وكل كافر ولا موسى دام آدم أيضا بأدب الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقته بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ولدتك من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الصدور فليس للعبد أن يذنب فإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيكون من صدور المعالي ويثبت على المصائب To ga wani hadisi a cikin littafin Bukhari da Muslim. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينشوى احتج آدم وموسى wato Adam, annabi Adam alaihi salam da annabi Musa alaihi salam sun yi jayayya kowa ya kawo hujjarsa. Faƙala Musa Musa alaihi salam ya ce wa annabi Adam, Anta Adamu da zai Allah biyadi, kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa Wani nafakha fika min ruhihi ya busa masa ruhin ya busa maka ruhinsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada wa 'allamaka asma'a kulli shay'in wa 'allamaka asma'a kulli shay'in ya sanar da kai sunayen dukkan komai falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljanna duk bayan ni'imomin da Allah ya maka me yasa ka fito da mu ka fito da kanka ka fito da mu daga aljanna wato bayan duk waɗannan abubuwa da Allah ya maka ya aka ka fito da mu daga aljanna fa qala adam anta musa to kai kuma kai ne musa allazi safaka Allah bi risalati wanda Allah ya zabe ka da manzancinsa wa bi kalamihi ya zabe ka da yi maka magana ga tare da hijabi ba fa hal wajadta zalika maktuban alayya shin ka samu wannan abin da ya faru a kaina an riga an rubuta قبل an أخلق kafin a halicce ni an rubuta abin يتي na'am yace eh na ga haka fa hajja adamu musa to موسى annabi adam ya kure annabi musa to wannan hadisi an dangane da wasu suka ce ƙarya yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan mutazilawa irin su abu abu aliyu jabba'i suka ce ƙarya ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su su mu'tazila qadariya ne suna kore kaddara saboda haka su a su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halitta aiki shi ya kuma yake aiki babu maganar wai a ce ubangiji ya kaddara maka kafirci ko sabo ko a su suna ga wannan shine shikar girmama ubangiji saboda haka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da ban hadisan ba wai dada su da kasa suka yi ba wani bukhari wani muslim duk ba kurjini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya ake duk abin da su saboda haka abu alim jibba ya ce ƙarya ake yi saboda haka kaga shi babu mutum sai ya shiga laliban wata ansa shi ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara yana nuna hujja da kaddara saboda ka saduda da kaddara yana daga cikin tamam na shuhudul haqiqa in ka ka ga haqiqa ka kai matuƙa to shikenan zaka jefar da duk wani abu na shari'a to abin da kaga ana yi kawai ka dauka haka Allah yake so a to waɗannan kaga masu aqidar hululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su ibnu arabi irin su ibnu al-farid aqida su kenan ibnu taymiya zai zo ya mana maganar su wanda duk sunan sa yazo cikin magana ibnu taymiya zamu ba da labarin tarihi shi ko shi waye to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abin da kaga wani yana yi domin ibnu arabi cewa yake ai fir'auna ma da ya bauta fir'auna ma da yace ana rabbukum al-a'la kuskure ba ba kuskure yi ba waɗansu daga cikin sufayen suka ɗan rage wa maganar tashi tsada suka ɗan yi a suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure dan ya ce ana rabu kuma na ba wannan ne kuskuren nan kuskuren nashi matakin bai kai ba domin shi bai yi fana'i ba yana ganin kansa ne kuma ya ce ana amma irin waɗanda za su ce su ba ma a zama sha'ani ko waɗanda za su ce ma fi jubbati illallah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai ba sa ganin komai sai Allah ɗin don haka in suka ce ana Allah suke ishara gare shi to kuskuren fir'auna shi bai yi fana'i ba bai narke din ba yana cikin hankalinsa bai bai shiga cikin sukur ba to saboda haka shi laifin sa kenan to haka nan suka ce ibnu arabi yake cewa hatta allazina abadu al-ijla ma abaduhu illa li annahu illa li anna illa li annahu shahadu Allah bihi hatta waɗanda annabi Musa ya bari suka bauta wa dan maraki bayan sa ba su bauta wa dan maraki face sai da suka ga suka ga ubangiji tare da dan maraki saboda haka a hakika Allah ke bauta ba dan maraki shi yasa kafirai ma da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a fususul hikam yace hatta kafirai da suka bautawa gumaka ai ba gumakan suka bautawa sai da suka ga ubangiji tattare da gumakan sannan suka bautawa. shi yasa Allah yake sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah ko kai musu gargadin ko kai to wasu saboda haka suka ɗauki wannan shine shuhudul shuhudul haƙiƙa to alul haƙƙi, alul sunna su ne suka ce a hadisin a fahimce shi yadda yake na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ba da wannan kissar kuma ta wakana sauraka na farko suka tabbatar da hadisi ba su karyata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi suka yadda da hadisin haka yake illa iyaka meye ma'anarta hujja ce da kaddara akan saban Allah ko ko hujja ce da kaddara akan abin da ya same ka na musiba abin da ya same ka na bala'i to shine ibnu taymiya yake so ya gaya mana bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da ibnu taymiya yake cewa a annabi adam da annabi musa alaihi salam sun hadu, malamai sun yi ta kokarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba kaga dole ne kowa ya ta ishtihadin ka, wasu suka ce yahtamilu yana yiwa a zamanin annabi Musa din ne Allah ya rayar da annabi Adamu suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li Musa alaihi sai ya zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi wasu suka faɗi haka wasu ka ce a'a wa yahtamilu an kuna zalika bil barza ba'da wafati Musa faltaqat arwahuhuma fil barza ya ana yiwa bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin annabi Adam suka haɗu a barza rayuwa irin ta barza wasu kuma suka ce yahtamilu an ya kuna zalika yawmal qiyamah zai faru ne ranar gobe kiyama saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru wato sai aka zo da shi a sigar kamar ma an yi amma ana nufin zai faru to don a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru kamar yadda Allah yake cewa ata amrullahi fala tasta'jil al'amarin Allah ya zo kada ku yi gaggawarsa kaga alkiyama Allah madaukakin sarki yake nufi amma ya kafi anan annabi Adam ya kura annabi Musa saboda shi babansa ne yana so ku ji na wasu kafin mu ji na Taymiyyah suka ce ya kure saboda shi babansa ne bai dace ga da ya tuhumi babansa to kaga wannan in ka dubi doron hadisin sai ka ga ba haka bane ba ba haka bane wasu suka ce a annabi Musa annabi Adam ya kura annabi Musa saboda aishi ya riga ya tuba ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba shi ma ba ya kashe wani ba fa qala rabbi ighfirli fa ghafara la yace Allah ya fi masa Allah ya fi masa to dan me zai zarge shi tunda shi ma ya taba laifi ya nemi ya fi masa an fi masa shi dan me zai zarge shi kuma bayan shi ma ya tuba fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi tunda ya tuba ya an karbi tubansa to dan me za a zarge shi ta nan ne annabi adam ya kure shi wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar duniya annabi adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilun fil ardi khalifa ai Allah ce da ban zai sanya khalifa a doron ƙasa tun da ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron ƙasa kaga kenan annabi adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko ƙasa don ya zama khalifa to idan haka ne me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance tsarin da yake nan plan din da ubangiji yake nan zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan ƙasa to sai ya halicci annabi adam alaihi salam ya sa shi aljanna ko badun ba dade annabi adam sai ya fito ya zama khalifa din tunda Allah haka ya tsara saboda haka saboda me zai zarge shi to waɗannan duk an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar ƙure annabi ƙurewar annabi adam ga annabi musa alaihi salam amma shi ibnu taymiya alaihi rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane abin da yake gaya mana cewa Adamu alaihi salam lam yahtajja ala Musa bil qadar annabi Adam alaihi salam bai kafa wa annabi Musa hujja da kaddara ba zannan annal muslima yahtaju bil qadar domin tsammanin sa ta cewa mai laifi ya ya iya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane fa inna hadha la yaqulu muslim wannan musulmi baya faɗa irin wannan magana wala aqilun kai ko ko wani ba mai hankali bai faɗa wannan magana yace in ka yi laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka babu musulmin da yake faɗar wannan a kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai sannan kuma ya yi hujja da kaddara ya ce ai shi haka Allah ya kaddara ko ba ku karanta ba Allah ya kaddara komai mu ce eh shi ke ce ya kure akwai musulmin da ke faɗar haka babu ashe ba bisa ga ga laifin da yayi bane yake hujja da wannan kaddara Ibn taymiya ce walau kana hada uzran la kana uzran li iblis da uzuri ne ayi hujja da kaddara iblis ba zai hujja da kaddara da ya butulce din nan yace ba zai yi sujjada din ba ha in an koma lahira sai to gidi ba kai kaddara ba me nayi ba abin da nayi kuma ya zama yana da hujja wa qaumi nuhi mutanen annabi nuhu ma da su kafirce sai su hujja da wannan mutanen annabi Nuhu da suka kafirce kai kowane kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan in an je lahira sharon sai hujja da kaddara ai kashe mutane da dai a a safara da shatela da jinin da ina ne da ina ai Allah kai ka kaddara ba kai ka rubuta za su mutu anan nan ba kuma dan na kashe su ne ne bushi ma sai ya hujja da wannan duk wani kafiri ma sai ya hujja da wannan haka ba mai ba musulmi mai hankali da zai faɗi wannan ashe kaga ba hujja annabi Adam alaihi salam yayi a bisa laifinsa da kaddara ba wala Musa lama Adama aidan li ajli li ajli dhanbi kuma Musa alaihi salam bai zargi annabi Adam ba saboda laifin da ya yi. ba bisa wannan ya zarge shi ba fa inna Adam qad taba ila rabbih fajtabahu wa hada sai ubai annabi annabi Adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan shirya ya karɓi tubansa to kaga annabi Musa alaihi salam wanda yake annabin Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba ya ce me yasa kai kaza bayan ya tuba Allah ya karɓi tubansa eh? shi ma kuma ya taba ya nemi gafara Allah ya karɓi ya karbi ya karbi neman gafara ya gafarta masa to kan me yake zargin sa walakin lamahu li ajli al musibati allati lahiqatuhum bil khati'ati sai yasa zo a wata ruwaya ka fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurkuran da kai wato da yanzu muna ta muna morewa muna morewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa muna ta ganin ruwa yana buga ta ko ina da ina amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan duniya take cike take cike da jarraba kaga shi yana tuhumar sa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa laifi ba kan ba akan laifin ba akan abin da ya same su akan abin da laifin ya haifar an gane ku? wani haza kala saboda haka a cikin zargin annabi Musa abin da ya ce falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljannati bai ce me yasa ka ci bishiya ba sai ce me yasa ka fito da mu wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa kai ba akan laifin ba ai laifin ya san ya tuba amma me yasa kai haka har da muka muka zo a ƙasa fa ajabahu adam annabi adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayya qabla an tutlaka ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni saboda haka natijar abin da ya same mu na fitowa wannan duniya mu gama aduran a doron ƙasa sakamakon abin da Allah ne ya riga ya rubuta فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا aikin da da kuma abin da ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara wa ma qaddara min al-masa'ib yajibu al-istislamu la abinda duk Allah ya rubuta ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a bi kauya gare shi fa innahu min tamamir rida billahi rabban yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijinka wa amma dhunubu amma laifuka falaysa lil abdi an yudniba bai dace ga bawa yayi laifi ba wa idza aznaba fa alaihi an yastaghfira bai dace da bawa ya je ya fada cikin zunubi ba idan kuma har ya fada cikin zunubin to wajibi ne ya nemi gafara a tuba faya tubu min sunufil ma'ayib daga nan ya tuba daga dukkan wani abu wani dangi na na na, aibi na laifi wa yasbiru ala al-masaibi abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da yayi hakuri an gane ko in yayi laifi kada ya hujja da kaddara abinda yake kansa kamar yadda annabi adam alaihi salam yayi shine ya nemi tuba Allah ya yafe masa in ya tuba abinda ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara an gane ko qala ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqq fasbir innaka karka ko kuma bari dai tinda bari mu karasa fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika kaga sai Allah ya hada biyu Allah ya ce ka yi haƙuri akan abin da duk zai same ka alkawarin ubangiji gaskiya ne sai kuma ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara daga zunubinka kaga bai ce ka yi haƙuri akan zunubin da kake yi ba sai ce abin da zai same ka ma'ana mara daɗi na ɓacin rai ka yi haƙuri a kansa shi kuma zunubin ka ka nemi gafara wa ƙara ta'ala wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a sai Allah ya hada abun biyu haƙuri da kiyaye dokokin Allah wa in tasbiru in kun yi haƙuri kan abin da zai same ku na musiba wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin ubangiji kaga ashe abubuwan biyu ake so ta fuskar biyayya da da'a to ka nemi abin da Allah yake so kai kada kai hujja da kaddara in wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara daɗi to kai hakuri Allah yake cewa wata ayar wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umuri in kun yi hakuri kuka miƙa wuya to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya-manya ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi minar rusuli وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلم وند النبي يوسف عليه السلام كيشا وند دك يا كين الله يا يا هكولي تو الله بايا توزر تلادا ما سكيو تتاوى وكذلك قلوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر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 جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمرتب وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يسبقوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء ولكم لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالتجار وقال تعالى أم حسب الذين اجتربوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقال تعالى وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون to daman duk wanda zai karanta littafai Ibn taymiya sai dai hakuri da jin nassi ba a yin abubuwa da ka a littafai Ibn taymiya kusan wanda duk ya saba karanta su ko an yage bangon zai gane ai kana ɗaukar littafi ka ji nassi ne daga aya sai hadisi daga aya sai hadisi sai maganar salaf to ibnu taymiya ne saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba in ba ana shi ba in ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da ƙoƙarin bashi ma'ana ta ibnu taymiya sai ta shafa ta kowa wato duk ana ta kokarin wani wani ya ce ai ai ai da da uba ne ya za a yi uba da da ya zargi uba wannan ce kaza duk kuma malamai ne suke faɗa musamman za a akwai maganganun khattabi a cikin ma'alim sunan da kuma a'lamul hadith haka nan almazari shi ma yana da maganganu anan su qadi su qadi iyad da sauransu to amma kai karanta na ibnu taymiya sai ka ji ai ya fi tafiya da dolan nasa saboda haka ya bambance maka tsakanin abin da zai same ka na musifa na bala'i na bacin rai sakamakon wani abu da kai da kuma shi laifin kansa laifi ba za ka yi hujja da kaddara abin da ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya fi maka ka kiyaye dokokin ubangiji abin da kuma ya biyo bayan abin da ya samu gare ka sakamakon laifinka na bacin rai ko tashin hankali sai kai haƙuri haka dukkan nasoshin da ya kawo mana suke karantar da mu shi yasa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna yasa ayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inda ana hujja da kaddara a bisa zunubi to kaga an rushe babin amru bil ma'ruf wa nahyi anil to wa zaka hana tunda kowa dinnan nan bisa kaddara yake abin nan da yake yi kaga babu babu babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an rushe shi gaba daya sai yace wa kadhalika zunubul ibad haka nan laifukan bayi yajibu alal al-abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari bi hasabi qudratihi wajibi ne ga bawa yayi umarni da ayi abu mai kyau yayi hani a bar abu mara kyau gwagwadon ikonsa wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqina ya yaki kafirai ya yaki munafikai fi sabilillahi kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ce domin in ka buɗe hujja da kaddara akan laifi babu jihadi to wa zaka yaƙa bayan haka Allah ya kaddara masa zaka yaƙi wani kafiri ko zaka yaƙi wani munafiki kuma Allah ya ce yi kaga ashe kenan ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan wai wali auliya Allah Allah ya wajabta wa bawa ya so masoya Allah sannan wa yu'adi a'da Allah ƙi makiya Allah kaga in ana hujja da kaddara babu maganar kaki wani tunda shi ma haka Allah ya kaddara masa wa yuhibba fillahi wa yubghidha fillah Allah ya rubuta wa bawa ya so dan Allah ya kuma kidan Allah kamar yadda yake ba mu labari Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki masoyi a makiyina kuma abin da masoya tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al alhalin sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya sun kafircewa musulunci yukhrijuna rasula ba wannan suka tsaya ba har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum da ku kanku an tu'minu billahi suna suna fitar da ku daga gidaddajin ku daga garuruwan ku suna yaƙar ku dan kawai kun yi imani da Allah haka suka yi azabana annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi a kowane karni a kowane lokaci a kuma ko ina saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace in kuntum kharajtum jihadan fi sabili fi sabili in har kun fito ne dan ku yi jihadi saboda ni wabtiga amardati da neman yardata tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna koya soyayya gare su ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a makka yana shirye-shiryen fathu makka haqib ibnu abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takarda ya ba mu wata mata saratu akan ta je ta kai wa manyan kafiran qurayshawa a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari yayi haka ne ba wai bisa munafici ba ko dan kin Allah da manzonsa a'a shi ya ga yana neman ya samu shiga ne ya samu karbuwa ya samu dai wani dan wani dan abu da zai yi wa arnan maka saboda yana da ƴan uwansa a can ya baro ƴan uwansa a can duk sauran muhajiruna da suka baro ƴan uwansu a can akwai kabilun da suke kula da su ma'ana kabilun suna da karfi shi ko ba da wata kabila a maka mai karfi da za ta kare ƴan uwansa to amma in ya rubuta wannan takarda ya tabbatar Allah bai bawa annabinsa nasara ne in yayi musu haka to za su ba za su taba iyalansa ba to shi yasa ya haka to shine Allah madaukakin sarki bayan abin ya bayyana Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karɓo takardar Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana gaya wa mumine kada su ƙara ya ayu ladzina amanu tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatib ibn abi balta a mumini ne don haka Allah ya ya saka shi cikin waɗanda ya kira da sunan imani ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi haka shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya tashi yana cewa da'ani ya rasulullahi aqribu unuqa hadha almunafiq ya manzo Allah kyale ni in sare wuyan wannan munafiki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me kai me yasa kai haka ya gaya masa uzurinsa kamar yadda na faɗa to shine sai manzo Allah bai masa wani abu ba sai sai na Umar ya ce a kyale shi ya sare masa kai munafiki ne to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Umar baka sani bala Allah Allah qala ala ahli badr فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم baka san ya halarci badar ba da shi aka je yakin badar kuma Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta ba to saboda kamar ana nuna cewa laifi laifin da yayi laifi ne amma yana wakana kuma an share shi da yakin da yayi na badar wannan yana daga cikin al-mukaffirat wato mutum ya zama yana da yana da ladar da yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa ko za su rinjayi laifinsa ko kuma yana Allah ya jarabe su da wata musiba wacce za ta iya kankare masa ta zama ta zama sababin kankare masa laifinsa shi yasa wani yake cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi wato abinda Hatib ibn Abi Balta yayi abu ne wanda a shari'a musulunci shi hukuncin sa hukuncin kisa lakin waqa'a dhanbuhu maghfura saboda annahu min ahli badr li'annahu ahli badr saboda haka wasu mutanen suna da ayyukan hasanat waɗanda suke rufe ayyukan ayyukan su na kuskure manya manya ayyukan na lada suna danne ayyukan marasa kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balagal ma'u al-qullataini lam akwai yawan da ruwa zai yi ba zai to haka abin yake saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in ya yi laifi kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda ya yi wani kuskure sai a duba mahasin ɗinsa na baya a duba ya yi wa musulunci wani irin gwagwarmaya a yi da shi wanda ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa sun yi muku haka dan kun abin nan dan kun yi imani da Allah da manzansa to kada ku riƙe su masoya in kuntum kharajtum in har kun baro gidaddajin kun yi hijira jihadan fi sabili don jihadi cikin tafarki na wafti za a da neman yarda ta sirruna ilaihim bil mawaddati kuna boye masu kauna wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantu alhalin ni na san abinda kuka kuka boye da abinda kuka bayyana wa man yaf'alhu minkum wanda duk yayi irin haka daga cikin ku faqad dalla sawa'a sabili to hakika ya bace tsakiyar hanya in yastafukum in har sun sami dama akan ku kunu lakum a'da za su zama muku abokan gaba na gani kashe ni wato duk yadda kaga kafiri yana yaƙi yana baki yana yana maka dariya to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariyar ta kauna ce idza ra'aita niyuban laysi barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasibu in kaga zaki yana yaƙi haƙora haka tsammanin wai rubuci yake maka in yaskafukum yakunu lakum a'da duk sanda suka samu dama akan ku to fa za su zama muku abokan gaba wa yasdu ilaikum aydiyakum za su shimfida hannayenku akan za su shimfida hannayensu akan ku ta hanyar kisa da yi muku eh, kisan kare dangi wa alsinatahum da hara harasan su wato ba za su kyale ku ba duk sanda suka samu karfi da power to kakku su su kyale ku a lokacin duniyar musulmi tana duniya tana hannun musulmi shekaru ruwa na baya da suka wuce lokacin duniya ƙarfinta yana hannun musulmi a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai a lokacin ba a jin duniyarta don ba ma ilimin ba ma ilimin kusan sai sun fito sun shigo ƙasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniya. saboda kafiran yamma sun shiga ƙasar spain lokacin tana ƙarƙashin shugabancin musulunci sun shiga sun yi karatu akan kan a hannun mutanen da suke musulmi ne sun yi karatun abin da ya shafi ɗin wato likitanci sun yi karatun abin da ya shafi handasa injiniyarin da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya sun karanta su a hannun su to amma da ƙarfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikici sai ta gurɓace Kaluba yanzu da aka hausa da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan karara da can ana dan sakayawa ma yanzu an daina yawa wai yanzu a gaya muku ga abin da ake so wannan wani abu ne mai sauki ce za mu kai wa ƙasa ƙasa kaza hari fa mu fa ba za mu yadda maslahar mu ta dinga samun barazana ba interest namu ba za mu yadda ana kawo masa barazana ba yanzu gaya muku ake kai tsaye sannan aka zo aka ɗauki musulunci gaba ɗayansa ka cokan aka jefa su cikin kwandon ta'addanci ya zama na kalmar islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anar su guda a dictionary saboda da an ce ɗan ta'adda to kakka tsammani za a ce wani kirista ko wani mai bin addinin buza ko wani a'a za ka ji musulmi ne da an nuna hoton shi za ka shi da gemu saboda haka ya zama da musulmi a duk inda yake kawai a cikin a cikin abin nan muraqaba yake an zira masa ido jira ake yayi wani motsi a ce zai ta'addanci zai ta'addanci to saboda haka sun shimfiɗa hannayensu akan mu sannan wa alsinatahum kwanan nan ba an ji ana ji an ji dai jaridun Denmark yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi karkatar nashi aka aka rubuta cewa shine babban dan ta'adda shugabannin shugaban yan ta'adda na duniya amma har yanzu kasashen musulmi ala mustawa duwal a bisa mataki na shugabanni na ƙasa shiru kake ji ƙasar saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye jakadansu daga ƙasar sannan kuma kamfanoni da 'yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito da ƙasar Denmark. To abinda zai nuna maka cewa musulmi suna rike da makami mai ƙarfi da sun ga dama za su yi amfani da shi. Kaga harkar tattalin arziki din nan wato da yake shi arne ba abin da yake damun shi irin talauci yana tsoron talauci ba abin da yake damun shi irin ya ga duniya tana ja da baya. Saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi hankalinsu sai ya tashi suke jin tsoron a ce yau wasu za su za su ɓace wata ƙasa su daina sayar musu da man fetur to haka da ta faru manyan 'yan kasuwa da kamfanoni na ƙasar Saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi suka ce to sun daina sayan duk wani abu da ya fito da ƙasar danmark yanzu ana na an shiga bala'i a ƙasar danmark ana ganin wasu wasu wasu kamfanonin za su kwanta abu shugaban ƙasarsu yana nan sai haƙuri yake baruwa ambassador jakada na Denmark a Saudiya cewa yake yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kula babu babu laifin sauran jama'a wannan laifi ne da yan jarida saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu a yi fatawa dai a dawo a saya don an ce za a samu wato yan zauna gari banza za su karewa, domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki an faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullum sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin 'yan kwanaki So, arzikinsu gaba ɗaya arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne akan arzikin ƙasashen musulmi da yau ƙasashen musulmi za su kwashe dukiyoyinsu gaba ɗaya suka kai suka daskare a can to billahi lazi duk za su dawo suna kwadago ƙasashen musulmi za su dawo suna musu kwadago ai yanzu muna ga barazanar da China take wato kasashen Turai da Amerika China waɗannan China wanda tana cikin kasashe masu tasowa amma saboda kamfanonin su da suke yin a wato abubuwa masu arha saboda samun leburori masu arha a ƙasar saboda kayan kamfanonin zama suna da arha ana kwasar kayan a kai su Amerika a kai su kasashen Turai sai zama da kayan da aka fito da su daga China in wannan singili ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta Amerika waccan kuma da aka yi a ƙasar Amerika ko turai za a sayar da ita da dala arba'in ko hamsin babu wanda zai ba da dala hamsin ya ɗauki ga yana ganin ga da dala to saboda haka sai ya zama na kayan su baya tafiya har ta kai ana taro Bush yana jawabi a Congress wace wace me za a fito wace wace ya za a fito wannan matsala domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen turai da amerika su da su afirka dan nan za za su fi samun leburori masu arha suna duba tune na arhan lebura a can lebura yana tsada duk baturan da za ka ɗauka ya yi maka aiki za ka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta ɗora akan mutane ta haka lebura sai ya yi tsada in lebura ya yi tsada duk abin da aka yi a kamfanin dole ya tsada amma aka kawo shi a cikin irin ƙasashe namu da ake ina da leburanci kuma ko me aka baka zaka karba sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki gashi nan tukuru da ba ana gaba kafata yana juri yana da juriya wajen wahala saboda haka sai ayi abubuwa masu daman gaske kuma da arha to suka fara barazana ga shugabannin kasashen turai da na amerika cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen afirka to shine kuma aka shiga to ya za a yaki cana ya za a yaƙi cana ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakin su da suke shigo da su Amerika da Turai don kayayyakin cikin gida su ma su samu shiga to muna da makami mai karfi da mun ga dama za mu iya yaƙa su da shi to amma da yake an jarrabi musulmi da miyagun shugabanni babu yadda za a yi haka ta faru matukar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba aka samu musulmi na kwarai sun rike shugabanci amma abin da za a yaki arnan da shi baya da wuya dan kankani ne yanzu nan za ka sun yi collapse yanzu nan za su kai kasa Allah ya ce in suka samu dama a kanku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da ƙarar da ku da kuma harasan harasan su Bisu da mummunan magana waddu law na kai fata ma suke kuma ku zan kafirai lan yanfa'akum arhamukum danginku zumuntar ku ba za ta amfane ku ba don abinda Abi Balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa to Allah ce ba za wannan ba zai amfane ku ba wala auladukum ko ƴaƴanku yau mai kiyamata ya sulube ranar gobe kiyama Allah zai hukunci tsakanin ku wallahu bima ta'malu basir kuma Allah yana ganin duk abin da kuke yi kan kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga annabi ibrahim da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da minan da ke tare da shi qalu li qaumihim lokacin da suka cewa mutanen su kafirai inna bura'a minkum mu ba mu ba ku mun raba gari da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bautatawa ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan kuma kiyayya da gaba kiyayya da gaba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi dai wannan ita ce gayar to waɗannan irin ayoyi yanzu a ƙasashen larabawa ba a karantar da su a makarantu duk an goge su wallahi babu ayar wala da bara a ƙasashen larabawa babu istisna'i babu togaciya kakace na togace wata ƙasa an cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makarantu in ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci mai hudu ba ma yana kaffa kaffa ka a sauke shi saboda an ce suna sanya karahiya suna sanya gaba tsakanin 'yan adam da yanzu wani addini ne fito ne addinin insaniya humanity mu duk ‘yan adam ne, mu dukkan mu ‘yan adam ne, saboda haka babu wani bambanci a daina kawo ƙiyayya da gaba tsakanin addinai. To mu addinin musulunci yana da kasiya da sauran addinai ba su su. In wani sauran addinai da aka gurbata su sun yarda ka yi mu'amala da kowa, ba Roma zai ce ya yafe wa Yahudawa abin da suka yi, duk da cewa a littattafansa an ce yahuda su suka kashe annabi isa alayhi salam an gaya masa haka a littattafansa kuma a haka yake ya yadda ya fito yayi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa yahudawa aka samu wannan daidaito mu aya zai yi wa na addinin mu ba zai yi ba su a addinin su suna iya su zauna a mitin a taro fada fada a cire wani abu a sa wani abu mu anan ba zai yi ba duk wani wanda ya so ya haka ma asirin su zai tuni Alƙur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da ai to amma ba yadda za in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara ai sa dai akwai musu Alƙur'ani a makarantar tafizi sa haddace sa ji a sallah ga azumi ana tarawih ai ta karanta su ai ta bi ta kansu kuma ga su larabci ne me sauki da kowa yake ganewa to babu yadda za a yi da tabbas akwai yadda za a yi na tabbata da an ba da shawarar alƙur'anin nan a rage wasu abubuwa a ciki to amma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba akwai sanda a sarkin jordan Hussaini wanda ya tafi ga Allah akwai sanda ya fara tunanin ya haɗa littattafan addinai guda uku ya dunkule su a ɗaya a haɗa bible old testament da new testament da alkur'ani a dunkule su a bugu ɗaya a rarraba wai saboda mu fahimci juna mu duk ƴan uwa ne ya muke rikici to ban san masallacin wa za ka irin wannan qur'anin ba <laughs> old testament da new testament da kuma al-Qur'ani wai a dunkule su a hada su a buga su yayi wannan tunanin ban san ya aka yi ba a wajen lacca je faɗa a turai yayi lacca ya ce zai yi wannan to Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkacewa Allah suka karkacewa hanyar manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da kuwa iyayensu ne aw abna'ahum ko iyayensu na cikin su aw ikhwanahum ko dangin su ƴan uwansu aw ashiratan ko dangin su ulaika kataba fi qulubihil iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi da gare shi Allah yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimina yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai ma sanya musulmi da suka imani su zan daidai da masu laifi Allah yana cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa wato duk wannan ibnu taymiya na nuna maka cewa ba za a ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara ba za su zan ba am naj'alul muttaqina kal fijjar ko ba sanya masu tsoron Allah masu bin dokokinsa kamar fajirai masu fandarewa Allah yana cewa am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat shin waɗanda suka suka mugayen ayyuka suna tsammanin mu sanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai sawa'an su zama daidai mahyahum wa mamatuhum a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu sa'a ma ya duk wanda ke irin wannan hukunci to abinda suke hukuntawa yayi muni Allah yana cewa ma yastawil ama wal Basiru. makaho da baya ganin shiriya ba zai taba zama daidai ba da mai idan da yake ganin shiriya wala zulumatu wala nur hakanan duhai na kafirci da bid'a ba za su taba zama da daidai da haske na musulunci na sunna kitabu wa sunna ba wala dhillu wala harru hakanan inuwa ba za ta taɓa zama da zafi ba zafin rana wa ma yastawil al-ahya'u wal amwat hakanan rayayyu ba za su zan daidai da matattu ba hakanan nan Allah ya ce da daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hada yastawiyani masala Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba ɗaya ba kowanne yana ga yana da fawa a kansa suna rikici a kansa wannan ya ja shi nan wancan ya fizge shi can sa zama daidai da mutumin da ya mika wuya yana yana yana biyayya ga mutum guda ne kawai to haka wanda suke shirka wanda duk suke shirka sun rarraba kawo kansu ne su bi wannan gobe su bi wancan amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi Allah yake cewa daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mamlaka la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa man razaqnahu minna rizqan hasanan da wanda muka ba shi arziki da gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyar da abin da muka bashi a afsirce yana ciyar da shi a bayyane hal yastawuna sai daidai da wancan da ba iya tsina na komai komai ba ya samu na na ubangidansa ne ba za su zama daidai ba alhamdulillah bal aktsaruhum la la ya'lamuna to guriya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikin su ba su da ilimi ba su sani ba wa daraba Allahu masalan rajulaini Allah ya yi misalin wasu mutane biyu ahaduhuma afkamu ɗayan su bebe la yaqdiru ala shay'in ba iya komai wa huwa kallun ala maulahu kuma nauyi yake ga mai gidansa sai an nemo an bashi ya ci ba iya zuwa ko ina aina ma yuwajjihu duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi la ya'ti bi khairin baya taho baya zuwa masa da wani alkhairi saboda rangwanci hal yastawi shin wannan zai yi daidai huwa wa man ya'muru bil adli ga wanda yake da karfi har yana umarni da aiki da ayi adalci wa huwa ala siratin mustaqim yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya hakanan Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba za su taɓa zama daidai ba, ‘yan aljanna su suke samun babban rabo. Waɗannan duk ayoyi ne da Ibn taymiya yake kawo don ya nuna mana hujja da kaddara ba ta yiwa. In an yi hujja da kaddara to an rushe duk waɗannan ayoyi domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda ba yi duk ɗaya suke. Tun da mai yin ma an ce shi ma da kaddara yayi to kaga kenan mai sa To yana so nuna maka ai shi addini ka cokam ya ginu ne akan bin doka ta Ubangiji. Ya ginu ne akan kiyaye umarnin Ubangiji ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana. abinda kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri, sai Allah ya bashi lada akan wannan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar wa bi hadzal qadri kifaya insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ganin wata lokaci da tambayoyi gaba ɗaya ba za mu bar su insha Allah wata a karatu na gaba sai mu amsa su wani yana tambayar yana cewa malam me sunna ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara ai kaga duk maganganun da ne shi bai gane ba ita ita sabuwar shekara ina ita kanta sabuwar shekara nace maka babu wata azaba na annabi babu wani sabu sabuwar shekara ta fara da baharar da abin bari aka tambayi sunna abin da ya zo falalar azumin tasu abin da tasu da ashura wannan shi ya tabbata sunna shine zaka yi a wannan watan sannan wani ya ce bai kamata ah, wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda ya ce kafiri ah, kafirai ba za su gushe ba suna raina musulmi matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa kuda kai wannan babu wannan hadisi duk wani hadisi da ya zo akan falalar rawani a rike ka'ida ce duk wani hadisi da yake magana akan falalar rawani to ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya inganta akan falalar rawani saboda ka shi rawani kansa yana daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada sunanul ada da wanda ya sa hula zanna da wanda ya dauri rawani duk ɗaya suke babu bambanci tsakaninsu sai wanda ya fi wanda ya fi tsoron Allah daga cikin saboda ka sallar mai rawani da sallar mai hula duk ɗaya take wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kusuri a cikinta amma ba bambanci tsakanin sallar mai hula da rauni saboda wancan ya sa rauni wannan kuma ya sa hula saboda haka a kiyaye wannan akwai hadisai rubaku da suke ta magana suna ta koda sha'anin rawani ana ta faɗa falalarsa amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisai suna fayyace maka takamaiman yaya ake yin sa ba abin da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana sanye da rawani baki ya je hoshi akan kafadarsa shikenan to amma ya aka nada shi rawanin irin na sarakuna yi. ko kuma irin rawani na yan sudan ko kuma irin rawani na yan yan tajdid ko kuma irin rawani na yan me haka kowa da irin yadda yake rawani su ma larabawa na na na golf da suke sa wannan dan kwalin su ma sun ce haka rawani to wanne ne na sunna saboda haka ba wani ba wani hadisi da ya zo akan falalar rawani dan haka ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne kar ka ɗauka ka kowa za mu hakura da waɗannan tambayoyi sauran kuma insha Allah sati na gaba amma an sa su abillahi tawfiq wa alaihi tuflan wa la hawla wa la quwwata